يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ووف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yau dare ne na talata wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da sha ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da arba'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da malam albani allah ya gafarta mashi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi wanda ya watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi idan yan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu ba su manta ba a makon da ya gabata mun kwana a karatu wato a daidai aya ta biyu a cikin suratul bakara faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce laisa alaika hudahum ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون idan ba ku manta ba mun karanta wannan ayar da ayar da take gabanta to amma muna tattauna masail ɗin da al'imamul ƙurɗubi ya kawo a su sai lokaci ya ƙure don haka a yau malam zai maimaita mana waɗannan ayoyi za mu karanta su mu kuma fassara su sa'an nan sai mu yi jirwaye mu waiwayi wasu matsaloli kaɗan daga cikin waɗanda muka tattauna sannan kuma mu ɗora daga inda muka tsaya muna fatan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدوك كنسركية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون idan yan uwa ba su manta ba a karatun da ya gabata mun gabatar da bayani game da dalilin saukar wannan ayar al-imamu ibnu jarir tabari da al-imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin kitabul musnad suka ruwaici asali daga sahabi abdullahi dan abbas yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance suna kyamar su ɗebi dukiyarsu su bai wa 'yan uwansu na jini waɗanda ba su musulunta ba sadaka da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hukuncin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar tana sauƙaƙa wa musulmi game da halaccin sa iya ɗibar sadaka su ba da ita hatta ga waɗanda suke mushirikai ne ba musulmi ba Allah maɗaukacin sarki ya ce laisa alaika hudahum shiriyarsu ba a hannunka take ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a lazumta maka shiryar da su ba walakin Allah yahdi man sha, Allah shi ke shiryar da wanda ya so wannan shirya ta datarwa ba mai datar da wani sai Allah ba mai sanya wani ya gamdakatar da dacewa sai Allah amma shirya ta bayani da isar da saƙo to wannan aiki ne na annabawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سي الله يجي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كما للي كي منظن الله صلى الله عليه وسلم kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to kaga shirya ta bayani kenan shirya ta fassara shiriya ta isar da saƙon Allah hidayatu bayanin ba hidayatu taufiƙin ba wannan haƙƙi ne na Allah don haka shiryar mutane ba a hannunka take ba ina fata mun gane kamar yadda Allah ya faɗi a sa'ad da wato asalin ammin shi abu talibin ya zo rasuwa annabi ya ce ya am qul ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha inda Allah yace ya kai baffa na ka faɗi la ilaha illallah mana kalma ce da zan yi hujja da ita a wurin Allah a ranar lahira ba za ka shiga wuta ba hadisin sai ce haka nan ya mutu bai faɗi la ilaha illallahu ba sai ga aya ta soka Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta lallai kai baka shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man sha, sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so don haka shirya ba a hannun manzon Allah take ba shirya ba a hannun wani cikin bayin Allah take ba shirya a hannun Allah take amma bayani fa da karantarwa da wa'azi da yada albishir to wannan yadda annabawa suke haka su ma malamai suke yi ina fata mun fahimta don haka tsakanin waɗannan ayoyi biyu ko kaɗan babu karo waccan tana magana akan hidayatu taufiƙin shiryarwa ta datarwa wannan kuma tana magana game da hidayatu bayanin wa irshadin don haka ko kaɗan babu karo tsakanin waɗannan ayoyin Allah ya ce laisa alaika hudahum shiryarsu ba a hannunka take ba ba a rataya maka shiryar da su da datar da su ba walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na dukiyoyinku to kanku kuka yi wa kanku kuka ciyar wa matun ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma fa kada ku ciyar sai dan neman fuskar Allah ma'ana wannan ba da labari ne amma yana ɗauke da umarni wato kada ku ciyar sai dan neman fuskar Allah sai saboda Allah sai da ikhlasi Allah ya ce wa matun tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan wannan ciyarwa da kuka yi wannan sadaka da kuka bayar za a cika muku ladanta wa antum la ba za a zabtare muku wannan lada ba ba za a zalunce ku ba idan ba ku manta ba jama'a mun karanta wato tun daga kan matsala ta farko inda malam ya ce wato ya bayyana mana dalilin saukar wannan aya a inda ya kawo mana asarin sa'idu ɗan jubairin asari mursali mun bayyana wannan asari bai tabbata ba sa'an nan Malam ya bayyana mana wata magana da aka ruwaito daga wani malami mai suna al'imamun naqash, a inda ya ba da labari cewa wata rana wani ba yahudi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a lokacin an zo wa annabi da sadaka sai wannan ba yahudi ya ce ɗiba ka bani annabi sai ya ce ai sadaka ba ta halatta ga wani ba in ba musulmi ba mun bayyana wannan asari shi ma bai tabbata ba daga ƙarshe dai muka tabbatar da asarin sahabi abdullahi ɗan abbasin shine asarin da ya tabbata game da dalili na saukar wannan ayar ina fata mun fahimta matsala ta biyu malam ya ce malamanmu suka ce wannan sadaka da Allah maɗaukakin sarki ya halatta a ba da ita ga waɗanda hatta ba musulmi ba to sadaka ce ta nafila ba ta farilla ba malam ya ce don haka ita sadaka ta farilla to bata halatta a ba da ita ga kafiri ba saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin mu'azu ɗan jabal a sa'ad da ya aike shi zuwa garin yaman ya je musu wa'azi ya karantar da su ya koya musu ibadodi annabi ya ce da shi daga cikin jimillar abin da za ka karantar da su ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu zakka wacce ake ɗiba daga dukiyar mawadata a mayar da ita daga wato zuwa talakawansu mana mawadatan musulmi a karɓi zakka a hannunsu a ba da ita ga mabukata cikin musulmi malam ya ce wannan hadisi nasi ne karara da ke tabbatar da zakka ba a ɗibar ta a baiwa kafiri wannan kafirin mushiriki ne ko ko kafiri ne na amana da ake kira da zimmi wannan hukuncinsu duka ɗaya ne to sa'annan malam ya bayyana mana shin ina hukuncin ɗibar zakatul fitri zakar kono a ɗebe ta a ba da ita ga waɗanda ba musulmi ba wasu malamai suka ce daidai ne in an yi haka ba komi amma dai malamai sai suka ce in har ya zan ita zakatul fitri tana da hukuncin da ya tabbatar da wajibi ce ba nafila ba ba sadaka ce ta taɓawwa'i ba to ba ta halatta a bada ita ga waɗanda ba musulmi ba to amma idan har an tafi akan cewa zakatul fitri zakka ce wacce take ta farilla eh, ta nafila ta taɓawwa'i to ya halatta a ɗebe ta a ba da ita sadaka ga waɗanda ba musulmi ba kaga a bisa yadda ayar ta zo kenan to tambaya a nan ita ce shin zakatul fitri wajibi ne ko ba wajibi ba ne magana mafi inganci jama'a zakatul fitri wajiba ce don haka kenan bata halatta a ɗauke ta a ba da ita sadaka ga waɗanda suke mushirikai ne ko kafirai ko kiristoci ko yahudawa waɗanda za ka iya kiransu da ahalul kitabi ba ina fata mun fahimta to sa'annan malam ya tattauna mana wata matsala da ya harwa yau ƙarƙashin wannan ayar shin ita wannan sadaka wato ita zakatul fitri in an tafi akan wajiba ce ko zakka da take ta wajibi shin a iya ɗibanta a ba da ita ga musulmi wanda yake bai saɓon Allah musulmi mazinaci musulmi maƙaryaci musulmi wanda yake sata ɓarawo musulmi ɗan luwaɗi ko ya halatta a ɗibi wannan sadaka a bashi malam ya ce wannan ya halatta matuƙar musulmin bai tozartar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ba yana sallah yana azumi to amma ɓarawo ne a ɗan zina ne afwan wato mazinaci ne ko kuma ɗan luwaɗi ne shin ya halatta a ɗebi zakka ko da katil fiɗiri a ɗiba a bashi amsa ita ce ya halatta matuƙar abin da yake aikatawa bai hidda shi daga musulunci ba na fata mun fahimta ibn arabi ya bayyana cewa idan har ya zan abin da ya bari ya tozartar ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci biyar kamar sallah ko azumi malam ya ce to wannan bata halatta a ɗebi zakatul fitri da zakatul mafuruba a ɗiba a bashi ba har sai ya tuba ina fata mun fahimta malam ya ce amma ka ga ɗiban sadaka a baiwa masu saɓon Allah to wannan babu dalilin da ya haramta haka ina fata an gane malam ya ce saboda ai dukkansu sunan musulunci yana iya ɗabbaƙuwa a kansu ya ce ya tabbata a cikin sahihu muslim wani mutum ya ba da sadaka ga mawadaci sannan ya kuma ɗiba ya bayar ga ɓarawo kuma ya ɗiba ya bayar ga mazinaci kuma aka karɓi sadakar shi kaga wannan yana ƙara tabbatar da matuƙar musulmi ne aikin da yake na saɓon Allah bai fitar da shi daga da'ira ta musulunci ba to ya halatta a iya ɗibar dukiya ta zakka a iya ɗibar sadaka ta fidda kai wacce ake ba da ita gab da azumi zai kare ko ranar idi ƙarama da safe kan a tafi idi ya halatta a ɗiba a bashi idan ba ku manta ba mu kwana a daidai wannan gaba za mu tashi daidai inda ya ce a salisatu shafi na ɗari uku da saba'in daidai قوله walakin ولكن الله man ya sha. ina fatan jama'a sun ga wurin malin ya ce ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce walakin Allah ya haɗi manya sha'u sai dai shi Allah shi ke shiryar da wanda ya so ayyur shidu domin ya sha'u shi ke ɗora wanda ya so a kan tafarki na shirya malin ya ce wa fi haza raddun alal ƙadariya Wa وطوائف min al كما kama malam ya ce a cikin wannan gaba daga cikin wannan aya akwai mayar da martani ga waɗanda suke ƙadariya ne da wasu ƙungiyoyi na mu'tazilawa game da abinda suka shigo da shi na bid'a a babin aƙida shin shiriya a hannun wa take shin mutum na da iko ya zaɓa wa kanshi shiriya ko ɓata ba tare da ƙaddarawa ta Allah ba ƙadariya sai suka ce i a halussuna sai suka ce san ba haka ba ne, duk wanda ga ya ɓata duk wanda ga ya shiryu to haka Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mishi ko da yake akwai sababi da Allah ya ƙaddara na daga ayyukan wannan bawa na ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza da haka kadariya sai suka ce bawa shi ke wato asalin zaɓar wa kanshi shiriya ma'ana bawa shi ke zaɓar wa kanshi ɓata amma shiriya Allah maɗaukakin sarki shine yake datar da shi don haka bawa in ka ga yayi mummunan aiki to shi ya halitta kayan shi shi ya ƙirƙiri kayan shi don haka Allah bai da iko game da wannan aiki da bawaye ma Allah na da iko ne kadai game da abin da ya shafi shiriya game da abin da ya shafi alkhairi ba abin da ya shafi sharri ba wannan aƙida ce ta ƙadariya to wannan gabar raddi ne ga waɗanda suke ƙadariya to sa'annan sai mu'tazilawa ita ma wannan gabar raddi ce gare su waɗanda suka ce ai bawa gaba ɗaya ba shi da ikhtiyari ina fata mun fahimta malai ce kamata kaddama kamar yadda bayanan haka suka gabata ga shi ya soke lamba ta biyu a ƙasa ya ce ka duba juz'i na farko na wannan littafi shafi na ɗari biyu da talatin daidai malai ce ƙaunuhu ta'ala faɗin allah maɗaukakin sarki kuwa a cikin wannan aya da ya ce وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا a وجه الله duk abin da kuka ciyar tofa na alkhairi kun ciyar da wannan abu ne saboda kawunanku mana kanku kuka yi ma ba ku yi wa Allah ba kanku kuka yi ma ladan kai ne za ka tarar sakamakon kai ne za ka samu don haka in ka ɗiba ka ciyar to kanka kaiwa malam ya ce wannan gaba ta farko sharkun wato sharaɗi ne wa jawabuhu jawabin wannan sharaɗi wato wato sharkun wa jawabuhu wato sharaɗi ne da jawabin sharaɗi ku kalla wa ma tun tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum to kanku kuka yi wa sakamakon kanku zai dawo wannan jumlar tana ɗauke da sharaɗi ne da kuma jawabi na sharaɗi ina muka fahimci sharaɗi jumlar take ɗauke da shi shi ne saboda kasantuwar wannan kalma ta tunfiƙo ta afku a matsayin majuzuma ce ina fata mun fahimta don haka ma dinnan sai ta zama harafi ne na sharaɗi fiƙo sai ya zama fi'ilun mubari'un ne majzumun ala annahu fi'lu sharti dan asali fiƙuna ne to amma saboda waqa'a fi wato waka'a ala annahu ismu shartin sai ya zamto ya afku a matsayin majzumi malam yace wal khairu fi hadhihi al ayati al malu abinda ake nufi da alkhair a cikin wannan aya shine dukiya kuɗi jama'a dukiya tsabanta ita ake nufi da alkhairu a cikin wannan ayar don haka da Allah ya ce wa matun min khairin to dukiya ake nufi li'annahu ka na bi zikirin infaki saboda an haɗa wannan kalma ta khairu da ambatanciyarwa don haka sai ya zamto kuɗi take nufi male ce fahazihi alqarinatu tadullu ala annahu almal wannan karina tana nuni akan alkhairu a cikin wannan ayar to kuɗi ake nufi sai ce amma wa matalam kutarana wa matalam yuqtaran bima yadullu ala annahu almalu fala yalzamu an yakuna bi ma'anar mal idan kalmar khairu ta zo sai zan an haɗa ta da wata kalma da ba ta nuni a kan ciyarwa to ita kalmar khairu ba ta zama dole sai ta ɗauki ma'ana ta dukiya malici nahu qaulihi ta'ala khairun mustaqarran khairun mustaqarran aya ta 24 suratul furqan malai ce wa qauluhu da faɗin Allah da ya yace miskala zarratin khairan yara kaga khairu a cikin waɗannan ayoyi baya nufin wato dukiya amma duk inda khairu ya zo a cikin alkur'ani aka haɗa shi da ciyarwa ko taimako ko kaza to wannan kalma tana nufin dukiya ne ila ghairi zalika da ma sauran wasu gurare waɗanda ba waɗannan ba wa haza taharruzun min qawli ikrima wannan wata iyakancewa ce daga maganar da aka samo daga ikrima magana ce ikrima yayi jama'a yake cewa kullu khairin fi kitabillahi ta'ala fa huwa duk wata kalma a cikin Alƙur'ani da ta zo wato kalmar khairu to tana nufin dukiya ne malam sai ce amma banda waɗannan wuraren shine taharrus din malam yace wa hukiya anna ba'd al-ulama kana yasna'u kaseeran min al-ma'ruf thumma yahlifu annahu ma fa'ala ma'a ahadin khayra فقيل له في ذلك فيقول إنما فعلت مع نفسي ويتلو وما تنفقوا من خير فلأنفسكم malam ya ce an yi kaito daga wani cikin malamai kana yasna'u ma'arufan kasiran ya kasance yana aikata ayyuka na alkhairi masu yawa yana ciyarwa yana taimako yana tufatarwa ma'ana yana aikata ayyuka na alkhairi masu yawan gaske summa ya halifu annahu ma fa'ala ma'a ahadin khairan sai kuma ya rantsuwa ya ce wallahi ban taɓa ma wani alkhairi ba bayan ga ciyarwa yanayi ga taimako yanayi ga sadaka yana bayarwa sai kuma ya ce wallahi ban taɓa ma wani alkhairi ba ko ɓaya ɗaya faƙila lahu fi zalika sai aka ce da shi to ala gafarta malam wannan ciyarwa da kake fa wannan tufatarwa da kake fa taimako da kake fa kaza da kake yi fa wannan ba alkhairi ba ne kuma ka ce kai ba ka taɓa ma wani alkhairi ba fa ya sai wannan malami ya ce inna ma fa'altu ma'a nafsi ai kaina nema ba wani nema ba mana hmm. da na ba wani dukiya da na taimaki wani da na ciyar da wani da na tufatar da wani ai ba shi nema ba kaina nema da ma kun fahimta hmm. wa yatlu sai ya ƙarfafi maganar shi da faɗin Allah ya karanta sai ce wa matun tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka yi na alkhairi to kanku kuka yi wa ba ku yi wa waɗanda kuka ba ba da haka don ka ɗebi dukiya ka ba na ka taimake shi ba shi kai wa ba kanka wa don tsakanin kai da shi wa zai tarar da sakamakon alahira? kai ne za ka tarar kenan kanka kaiwa kenan abu mafi muhimmanci ga masu dukiya da masu ɗiba suna ba da sadaka shi da su yi ƙoƙari su kyautata niyya a sa'ad da suke bayarwa wannan kansu suke wa ina fata mun fahimta don haka ba ka da dalili don ka ɗibi dukiya ka ba wani a matsayin sadaka ko taimako ko ka ciyar da shi ko ka tufatar da shi ko an mishi haihuwa ka ɗauki ragon suna ka bashi ko ba shi da gurin zama ka ɗauki gida ka bashi ba ka da dalilin da za ka yi mishi gori da kai mishi gori to aikinka ya watsi kuma ba shi kaiwa ba kanka kaiwa kamar kirari kaiwa kanka ka daɓa ma kanka wuka a tsakiyar kasuwa kamar tsirara kaiwa kanka ka yi abu ka dawo ka bi da gori don haka jama'a mu yi ƙoƙari mu kiyaye ayyuka na alkhairi da muke yi daga gori jama'a saboda hadisin can na muslim da imamu ahmad annabi ya ce mutane uku ba za su shiga aljanna ba daga ciki annabi ya ce akwai almannanu mai gori bayan ya yi kyauta ko sadaka ka yi sadaka shi kenan kana jiran ya rika girmama ka kana jiran ya rika bin ka shi kuma sai ya ta kanshi sai ka dawo ka nemi shi gori kai wani eh, rigar wuyanka waye dinka maka jalin shagon ka waye baka gidan da kake zo na waye ɗauki nauyinka to wannan ka rusa aikinka gaba ɗai ina fata mun fahimta to kuma ku ji hadisin yana da tsoratarwa kwarai da gaske annabi ya ce mutane uku ba za su shiga aljanna ba daga ciki akwai almannan mai gori shi yasa mun fassara wannan ayar da ta wuce nan gaba kaɗan da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yarda da Allah kada ku ɓata sadakokinku bilmanni da gori wal'aza da cutarwa ka bashi sai ka goranta mashi ba za ka bashi ba ma sai a cikin jama'a sai an kira mutane sai an yi taro wane eto eh ga wannan mun baka e jama'a kun gani eh to tafi ka ba mu guri da haka kaga yanzu ka kashe bakin shi gaba ɗaya gaba ɗaya ka rusa shi zai karɓa ne cikin sanyin jiki ina fata mun fahimta wani in ka tashi ba shi sai ka je gida gashi ga matar shi sai ka ɗauka wani eto eh, ga wannan kayi cefa ne matar tana ji tana gani kaga za ta rena shi to amma sai ka kira shi kai da shi sai ka ɗauka ka ba shi. yanzu kaga in yi cefa ne ya kai gida za ka ga ya ɗan fi faɗi haka a gida ko? ya ɗan fi jin kanshi da ƙarfi haka don ba ta san bashi aka yi ba ina fata mun fahimta don haka jama'a mu yi ƙoƙari ayyuka na alkhairi da muke yi mu yi ƙoƙari mu riƙa ji a ranmu cewa kanmu muke ma ina fata mun fahimta akwai wani dattijo duk abin da ka yi mishi na alkhairi duk abin da ka ɗauka ka bashi ba godiya zai ma ba sai dai ce kanka kaiwa ke eh, ina fata mun gane don haka in kaɗi ba ka bashi to kana jiran ya ce to wane e na gode ala ƙara arziki ala ƙara ɗaukaka sai ya kalle ka ce to kawo kanka sai ya gaba ya baka wuri ma'ana ka yi ikhlasi kai wa kanka ina fata jama'a mun fahimta ba cewa ake ba a yin godiya ga wanda ya maka alkhairi ba dan hadisi ya tabbata annabi ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya maka alkhairi ka rama mishi in baka da abin da za ka rama mishi yi mishi addu'a har sai ya ji addu'ar nan ta yi daidai da sakamakon abin da ya baka wannan hadisi ne to amma nan kuma ana maganar kayi mishi kana jiran ya zo ya mil down a gabanka ya zaman tahiya ya cire hula ka ba shi umarnin da kake so ka hana shi abin da kake so wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ina fata mun fahimta wancan dattijan da nake faɗa muku ta zo wucewa sai ya ga wani matashi haka yana raba geran azumi da sukari da madara ya ce to wane eh, a aika min da nawa gida sai yi gaba kawai to bayan ya dawo da yamma ya ji to an fa kai wannan abu sai ya zo gurin wanda ya aika mashi sai ce wane e na ga sako an kai gida ya ce yauwa e kawa kanka in ka yi don Allah ne kanka kaiwa <laughs> shi kenan sai ya wuce ina fata mun fahimta kaga ya yi daidai wa matun fiƙu min khairin fali an fusikum kanka kaiwa za ka ga amfanin abin in ka yi saboda Allah a kabari Za ka jama'a mu tarbiyyantu kuma mu tarbiyyantar da kanmu da iyalanmu da almajiranmu in mu malamai ne masu da'awa kuma mu ma mu tarbiyyantu ɗin da ikhlasi a cikin dukkan ayyuka jama'a Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace ka ƙara mana ikhlasi malam ya ce sun bayyana ta'ala أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه إتدي الصدقة ciyarwar da ake karɓanta to fa sai in ciyarwa ce da sadakar da aka yi ta don neman fuskar Allah ina fata mun fahimta malin yace wabtigha'a huwa alal maf'ul min ajali وقيل إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه ما لن يتي فدن الله ديتي وما تنفقون إلا ابتغاء wannan kalmar an yi mata nasba ne akan cewa maf'uli ce wato li ajalihi ai wa ma tunfiquna illa li ajli wajhi illa li ajli ibtigha'i wajhi lahi. ina fata mun fahimta wasu kuma suka ce a wannan shaida ce daga Allah da ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda cewa fasu su sahabbai inna ma yunfiqu nabtigha a wajihi sahabbai duk abin da ga sun ciyar to sun ciyar ne dan neman fuskar Allah ba dan a yabe su ba ba dan a ce wane yana sadaka ba haza kharaja makharaja tafdili was sana'i alaihim wa ala at al-awwali huwa ishtiratun alaihim wa yatanawalu lishtiratu ghayrahum min al-ummati yace wannan ayar ta tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa suna ciyarwa ne dan neman fuskar Allah to kuma waɗanda ba su ba daga cikin sauran jama'a da za su biyo bayan wannan al'umma to ita ma ayar tana iya tabbata a kansu idan har sun kwaikwayi aiki irin na sahabbai sahabbai sun yi saboda Allah ibtiga a wajihillah kai ma in kayi saboda Allah to ayar za ta zama shaida a kanka قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها hatta ma taj'alu fi fi imra'atika malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wa Sa'adu ɗan Abi Waqqas kamar yadda Imam'u Ahmad da Muslim suka ruwaici hadisi annabi yace da shi innaka lan tunfiqa nafaqatan kai dinnan babu wata ciyarwa da zaka yi tabtaghi biha wajha Allah ta'ala ciyarwar da ka yi ta ne don neman fuskar Allah maɗaukacin sarki illa ujirta biha face sai Allah ya baka ladan wannan ciyarwa annabi ya ce hatta ma ta ja'alu fi fiye ra'atik hatta abinda za ka saka ma'ana lomar da za ka ɗauka ka saka a bakin matarka to wannan Allah zai baka lada Matukar kayi ne don neman fuskar Allah ina fata mun fahimta kaga wannan na ƙara ƙarfafar waccan magana da muka yi cewa lallai dukkan abin da za ka yi to ka yi shi saboda Allah dukkan ciyarwa da za ka yi da dukiya da za ka ɗauka ka bayar sadaka ko ka bayar kyauta ko ka yi alheri to ka yi saboda Allah na fata mun gane to anan ne malamai suke tattauna wata matsala shin kyauta da samari ke bai wa 'yan mata da suke neman su da aure shin kyauta ce saboda Allah za ka je zance ka ɗanyi yi shopping ɗinka a bakar leda za ka je ka kai mata shin kyauta ce saboda Allah suka ce in saboda Allah ne ai akwai 'yan mata a unguwarku makwabtanka nawa ka wuto kanka kai zuwa gare ta saboda Allah ne kana fitowa duk wacce ka haɗu da ita ita wancan gashi je ki bisa lahi? to amma sai ka shallake wanci ka wuce anguwa kaza gidaje kaza layi kaza ka wuce lungu kaza sai ka tsaya kofar wani gida kuma a gidan ma ba kowa za ka ba ba wata ce ta musamman wasu suka ce to ya danganci irin niyyar da kai in dan ka aure ta ne to saboda Allah ne wasu suka ce in ba dan ka aure ta bane to laifi biyu ba dan Allah bari yake nan sannan kuma ga wata muguwar manufa ta saɓon Allah da kake tattare da ita ta haka ka ji mahallin kudin taɗi da kake bayarwa kai saurayi eh ina fata mun gane to amma kaga da baka aure ta ba ko misali ka yi hidima baka aure ta ba to za a dawo ma da kudinka ko ba za a dawo da su ba ka yi anko ka kai kaza ka biya kudin makarantar ta waye da ne ko ka yi registration na tashari institution ka yi mata dinki ka gina katangan gidansu ka aika wa babanta da shinkafa sallah ta yi ka aika musu da rago sai kuma yace ya fasa wanka yi mata yi alkawarin wani zai ba wannan kudin za a dawo maka da shi ko ba za a dawo maka da shi ba ko kuka ba da amsa ka karanta sahihu fiƙihi sunna kitabun nikah zaka ga bayanai dalla dalla akai dan ai ba sadaki bane dan yanzu duk ka gama wannan hidimar sai kuma dattawa su ce to zaka biya dubu hamsin zaka biya dubu ɗari sadaki to kaga wancan ba sadaki bane to kaga in sadaki ne za a dawo ma da shi wannan babu wata tantama a kai to amma wanda ba sadaki ba kudin taɗi da ake baki za a dawo da shi ko ba za a dawo da shi ba ku je ku karanta sahihu fiqh sunna kitabun nikahi jama'a Allah madaukakin sarki ka kiyaye malam yace qauluhu ta'ala وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوفى إليكم تأكيد وبيان لقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظلما لهم Allah maɗaukacin sarki ya ce duk abin da kuka ciyar na alkhairi za a cika muku wannan ladan faɗin haka ƙarfafa ne da ƙarin bayani ga faɗin shi da ya ce wa matun min khairin fali an fusikum malam ya ce wa anna sawabal infaq kuma ladan ciyar wannan da kai yi waffa ilal munfiqina za a ba da wannan lada cikakke ba tare da an tawaya ba ga waɗanda suke ciyarwa wala na minhu shay'a ba za a cire komi ba za a ware a zabtare komi daga cikin wannan wato asalin dukiya ta ciyarwa ba yakunu zalikal bakhsu zulman lahum wannan ɗiba da za a yi sai ya zama wato zalunci gare su ba za a yi musu haka ba ina fata mun fahimta sannan malam ya ce a aya ta gaba aya ta 272 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم yanzu ka dai ji ayar baya ta zaburar ta kwadaitar game da ciyarwa da ɗibar sadaka a bayar hatta ga waɗanda ba musulmi ba to ina ga musulmi to tambayar a nan ita ce wa za a ba wannan sadaka suwa za a ɗiba a ba suwa za a karkatar da sadakar zuwa gare su Allah sai ce za a ba da ita ne lil fuqara'i ga waɗanda suke mabukata faƙirai allazina ufsiru fi sabilillah waɗanda aka katange su aka tare su aka aje su suna yi wa Allah maɗaukacin sarki aiki an tare su suna karantarwa an tura su da'awa a ƙauyuka an tura su karantarwa an ce ya je ya tare wani guri ya murabafa. ina fata mun fahimta an tara mushi almajirai an ɗora shi shugabancin wani wuri la yastati'una darban fil ard baya iya tafiya ya yi kasuwanci a cikin ƙasa Abdarbu shi shine kasuwanci ina fata mun fahimta la yastati'una darban fil ardi ana cewa abdarbu fil ardi ana nufin kasuwanci fatauci siye da siyarwa Allah maɗaukacin sarki ya ce a suratul nisa'i wa idza darabtum في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كاغا وإذا ضربتم في الأرض إن كوكا شغتكين كسا كوكا تفيا دنيم فتوشي كوكا سوانشي كاغا الضرب في الأرض كاسوانشي الضرب بالأرض to taimama kenan jama'a ina fata mun fahimta الضرب بالأرض التيمم الضرب في الأرض تكاسونشي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله za za'a ciyar da babuƙata ne waɗannan da aka tare su aka aje su suna aiki saboda Allah la yastati'una darban fil ard aikin da aka ɗattare su suke yi assignment ɗin da ke kansu ya hana su iya tafiya su yi fatauci a cikin ƙasa ba su iya kasuwanci ba su da lokaci saboda sun shagaltu da masalihul umma maslahar al'umma an ɗora su akan wani aiki to kaga waɗannan su za a ɗiba a ba su kenan jama'a su za a ciyar za ku zo ku ji suwane ne waɗannan suwa ake nufi shin wasu za su iya haɗuwa da su ina fata mun fahimta yahsabuhumul jahilu a: wanda bai san halin da suke a ciki ba zai zaci su mawadata ne ma'ana wanda bai san halin da suke ciki na kunci da talauci ba sai ya zaci ai mawadata ne minat ta'affufi saboda kamewa saboda barin tambaya da roƙo ba su roƙo ba su tumasanci ba su bambadanci ba su ƙasa da murya ba su rubutawa ba su aikawa ina fata mun fahimta sai wanda bai san halin da suke a ciki ba shine aljahilu sai ya zaci mawadata ne minat ta'affufi saboda kamewa ina fata mun fahimta in ka kalle su ba za ka ga wato asalin alama ta talauci tattare da su ba wataƙila za ka ga ya sa kaya masu kyau ina fata an fahimta ba za ka ga yana roƙo ba don ya gaggun kaya da tsumma alama ce ta rashi da talauci to ba za ka gani tattare da shi ba wataƙila kaya masu kyau za ka ga ya sa wataƙila za ka ga ya guga za ka ga ya kai an yi mishi karin hula ta fita yadda ya kamata ta yi tsini kamar za ta cake ka amma ajihun shi sai dai karfan fana ba ko sisi cikin shi kuma yunwa ce take karkarar shi to amma ba zai tambaya ba to yanzu wanda bai san halin da yake a ciki ba sai ya zaci wannan mawadaci ne jama'a kun fahimta ta'rifuhum bisimahum za ka iya gane su da alamar da take tare da su alama ta tsoron Allah ko alama ta alamar sujuda a goshi ko alama ta natsuwa ko kuma kaya ya gaggu, ko yunwa ko hamma ko wani abu makamancin wannan ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su tambayar mutane ilhafan ba sa tambayar mutane ballantana su yi naci wurin tambayar ita kanta tambayar ba su yi ballantana naci ya biyo baya an fahimta la yas'alunan nasa ilhafa in sun tashi tambaya suna yi amma ba sa naci jama'a kun fahimci fassarorin guda biyu suna tambayar amma ba sa naci ko kuma ba sa yin tambayar ballantana naci ya biyo baya za mu zo mu tattauna wannan gabar za ku ji maganganu da malamai suka yi wa ma min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah na sane da wannan abu kuma ya tattale shi zai haɓaka muku shi zai tattalar muku shi ya ba ku ladan shi a lahira Allah maɗaukakin sarki ka samu dace al-imam al-qurtubi yace fihi asharu masail ƙarƙashin wannan ayar akwai mas'aloli guda goma al'ula ta farko qauluhu ta'ala faɗin Allah da yace lil fuqara'i allamu muta'alliqatun bi wa ma tunfiqu min khairin wannan lamun din da ta haɗu da kalmar alfukarau ta zama lilfukara'i, to tana da alaƙa ne da faɗin Allah da ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alkhairi to gawa sai ka ce lilfukara'i ga mabukata ga masu bukata ga waɗanda suke talakawa dama ko a larabci ai ka'idar tana nan ko aljaru wal majruru la budda lahu min muta'alliqin yata'allaqu bihi mai alfiya yace wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jarrin nawina ma'ana ka'inin aw istaqar ma'ana harfu jarrin da shi da majrur din shi zarfu zamanin ko makanin to sai an hararo ma'ana ta suna ko ta fi'ili sai ya zamto sun zama khabar ɗinsu don haka lilfukara'i to mubtada ne ko kuma jar ne da majrur da yake da alaka da wani abu shi wannan abin shi ne mubtadan da jaruwal majrur suka zama khabari ina fata mun fahimta wakila wasu suka ce bi mahzufin taqdiruhu wato allamu muta'alliqatun imma bi qawlihi wa ma tunfiqu min khairin wakila kaga magana ta biyu kenan suka ce ai muta'alliqatun bi mahzufin suna da alaka ne da wani abu da aka share taqdiruhu al-infaq aw as-sadaqatu lil fuqara'i sai zama taqdirun gurin as-sadaqatu ita sadaka ana ba da ita ne lilfukara'i ga mabukata ko kuma al'infaku ciyarwa ana yin shi ne ga mabukata kaga ma'ana ta fita daidai kenan wa kala suddi wa mujahidun wa huma malan suddi da mujahid daga cikin manya-manyan malaman tafsirin tabi'ai suka ce al-muradu bi ha'ula'i al fukarau المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم أي وطن دا أكي نفي دا وطن نن واتو أسلم فقراء مبكاتا وطن دا زاء بدوكيا أباسو أتير دا سو أباسو صدكا سوني مبكاتا دا تكم مهاجري تكم قريشاوا da waɗanda suka yi hijira tare da su waɗanda ba asalin ƙuraishawa ba ne zama kun fahimta yace yanzu kenan wannan gabar tana nuna mana asali ciyar wannan za a ba da shi ne ga mabukata ayar kai tsaye da suwa take sai ka ce da fukara'ul muhajirina ina fata mun gane waɗanda suka zo suka zauna a masallacin manzon Allah suke karatun alkur'ani suke salloli suke zikiri to su za a ɗauka a ba sai ka ce to ai yanzu sun ƙare to shine sai malam ya ce sun ثم تتناول kulla كل من دخل hata صفة الفقراء da hari daga nan sai wannan ayar ta ci gaba da tabbata da ɓabbaƙuwa ma'ana a ɗebi dukiya a baiwa duk wanda ya shiga ƙarƙashin siffar fakiri an gane? duk yadda zamani zai zo mana tun daga saukar wannan ayar har zuwa tashin alkiyama mana ayar ko da yake tana nufin sahabbai ne to amma kuma waɗanda ba sahabbai ba in suka ɗauki sifa irin tasu to za su shiga cikin ƙarƙashin ita ayar kaga a bisa ƙa'idar malaman ƙur'ani da tafsiri da suke cewa al'ibra bi umumin lafzi la bi khususis sababi idan aya ta sauka tana bayyana hukunci game da wasu to ba a hajjaze a kassare a takaice hukuncin akan waɗannan kaɗai a abbalil hukumu ya ta'adda ila ghairihim wannan hukuncin zai iya ɗabbaƙuwa akan waɗanda ba su ba matuƙar sun samu kansu a hali da i waɗancan suka samu kansu a ciki saboda ƙur'ani ya sauka ne don na farko da na tsakiyar al'umma da na ƙarshe ina fata mun fahimta malam ya ce wa inna ma khassa fuqara al-muhajiri na bizikiri li'annahu lam yakun hunaka siwahu an keɓance mabukata cikin muhajirai ne da ambato a cikin wannan aya saboda a lokacin babu wasu in ba su ba waɗanda suke ɗauke da sifa ta rashi da bukata wa hum ahlus suffa su ne waɗannan ahlus suffa wa kanu nahwan min arba'a min arba'a mi'ati rajulin yace kusan mutane ne 400 mutane 400 ka auna wannan ayar ta sauka ne don ta zama maslaha ga musulmi jama'a ka auna da kyau a matsayinka na shugaba a yau a duniyar mu ta Najeriya a ce akwai mutane ɗari hudu da kake ciyar da su mutum ɗari hudu jama'a ina jin ko kai attajiri ne sai ka girgiza don mutum ɗari hudu a ce ka ci da su ka tufatar da su ka ba su wurin kwana ka yi kaza ka yi kaza akwai wuyan gaske jama'a wannan sai ya hukunta a zaburar da mutane a kwaɗaitar da su alkhairi da sadaka wannan ya kawo wancan ya kawo wannan ya kawo sai kaga asiri ya rufu ina fata mun fahimta wannan ne muka rasa a cikin irin waɗannan al'ummomi namu jama'a shi muka rasa Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da mu malam ya ce wa kanu hawan min arba'i mi'ati rajulin wa zalika annahum kanu yaqdamuna fuqara'a ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan mutum ɗari hudu sun kasance sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bar ƙasashensu da garurukansu da dukiyoyinsu da iyalansu suka taho don su yi hijira zuwa madina kuma suka taho wurin annabi wa malahum ahalun wala malun a tare da su ba iyali kuma ba dukiya ba su da komi jama'a ina fata an gane Fa lahum lahum fi masjidi rasulillah الله sai aka gina musu wani ɗan tantanti mana ɗan ƙaramin ɗaki a cikin masallacin manzon Allah faƙila lahum wannan tasa ake kiransu da ahlus suffa Jama'a kun gane ahlus suffa to ahalu sufa ko su ne sufaye ko ko sufaye wasu ne daban ahalu sufa ma wasu ne daban jama'a maganar da take daidai jama'a ahalu sufa ka dai su ne waɗannan sahabban to sufaye kuma wasu ne daban ba waɗannan ba jama'a wannan ita ce maganar da take daidai insha Allahu ta'ala ku koma ku waiwai karatuttuka da malam musa yi mana a nan karatuttukan littafin alfurkan bai na auliya'in rahmani wa auliya shefan ya yi bayani dalla-dalla game da suwaye sufaye na fata an gane sannan suwaye 'yan ɗariku malam ya ce kala abu zarrin abu zarri ya ce kuntumin ahalis suffati ni dinnan na kasance daga cikin ahalis suffa to bari ka ji bayaninsu daga bakinsu ina fata mun fahimta wa kunna idza amsaina mun kasance idan muka yi yammaci dare yayi hadarna baba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu taru a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da annabi zai shiga gida sai su tsaya a daidai wannan gurin kun san manufar haka abinci suke nema jama'a shine la yastati'una darban fil ard faya'mura kullu rajulin faya'muru kullu rajulin fa fayansarifu bi rajulin annabi sai ya kalli masu ɗan ƙarfi daga cikin sahabbai sai ya ce wani eh, to tafi da wani gidan ka ci da shi wa na wani kai ma ja wani da wani ina fata mun fahimta wa yabqa man baqiya min ahli as-suffati 'asharatun au aqall sai ya zan waɗanda suka rage daga cikin ahalus suffa ba su wuce mutum goma ba ko ƙasa da goma mana wannan ya tafi wannan ya tafi masu ƙarfin sun ƙare sai ya zan ahalus suffa su suka yi saura fayyutan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi asha'ihi wa na ta'asha ma'ahu abu zarri ya ce sai a zo wa annabi da abincin dare sai mu ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faragna idan muka gama cin abinci kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce namu fil masjidi to sai ku yi bacci a masallaci jama'a mun gane wannan ya ƙara tabbatar mana da wannan maganar gata a ƙasa malam ya ce al'imamu abu nu'aimin al'asbahani a cikin hilyatul auliya ya ba da wannan labari daga sahabi abu zarri na daga abin da ke ƙara ƙarfafar wannan maganar hadisin da aka ruwaito Alimamu bukhari da muslim daga sahabi abu huraira suka ruwaita a littattafansu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito gida sai ya tarar da ni a kwance na faɗi abu huraira ya ce wannan sahabi ya wuce ya kalle ni sai ya zaci to abu huraira ko dai aljanu sun bige shi ne ko dai shaidanu sun taba shi ne ko ya motsi ne ko yana da taɓin hankali ne abu huraira ya ce wa ma biya jununun ko kaɗan ba taɓin hankali tattare da ni wa ma biya illal juwa yunwa ce take ƙarƙarar cikina ma'ana yana faɗuwa yana tashi ya ce da manzon Allah ya kalle ni sai ya dariya <laughs> na fata mun fahimta annabi sai ya murmushi ba ta mugunta ba don kakka fassara don wani zai ci ina cikin yunwa ina faduwa ina tashi waɗancan na cewa to na motsu sai kuma manzon Allah to ina fassarar dariyar ma'ana mugunta ce sai ka ce a'a za ka ji fassarar ta nan gaba ma'ana sauƙi ne ya kusa zuwa don haka sai annabi ya ce da abu hurairar biyo ne abu hurairar sai ya bi shi da suka shiga sai annabi ya tarar da an kawo mishi wani nono a cikin ƙwariya ko a wani mazubi yanzu mai abu hurere yake nufi haka zai tunanin to dama sauƙi ya zo dariyar manzon Allah to ga fassararta yana jiran ya ji annabi ya ce to gashi kaɗan sha annabi sai ce tashi ka je ka kira ahalu sofa abu hurere ce sai na ji wani abu a raina ya zo ya tsaya haka mana sai na ji haushi sai ban ji daɗi ba ma'ana ina ma dai ya annabi ya ɗan bani na sha ko na ji ƙarfi ƙarfin tafiya na je na kira su ya ce kuma gashi ba 'yan kaɗan ba mutum kusan saba'in kuma gashi a ɗan roba haka 'yar ƙarama haka abu warere ya ce kamar dai na ce manzan Allah to a ɗan ban na kurɓa mana sai ce to amma ba yadda na iya sai na yi biyayya ga manzon Allah ce sai na tafi na je na kira su suka zo suka zauna annabi sai ya ɗauki wannan wato asalin kwano wannan nono annabi sai ya ba abu huraira abu huraira sai ya rike yana jiran umarni yan tafirul amra yana jiran ya ce to ana yana jira a ce ya fara sha sai ya an ce ni kamawa ne to ya iya dole bi umarni jama'a ya saba ya samu matsala gwanda ya haƙura da yunwar ya samu darajar duniya da ta lahira kuma haka ta tabbata ga abu huraira jama'a rawiyatul islami abdurrahman ibn sakhar ne dausi al-yamani da haka sai ɗauka ya bashi ya sha ya ba na gaban shi ya sha ya ƙoshi ya ba na gaban shi ya ba ya ce hatta sharibu kulluhum sai da suka sha gaba ɗayansu suka sha suka ƙoshi ya ce sai manzan Allah ya kalle ni ya ce sai ya murmushi ya ce sha ya abu huraira abu huraira ya ce sai na sha na sha na ce ya manzan Allah gashi annabi ya ce ƙara na ƙara na ce gashi annabi ya ce ƙara na ƙara annabi ya ce ƙara ya ce wallahi ya rasulallah la ajidu lahu maslakan ba inda zan zuba ciki na ya cika ɗan yace fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi dariya ka ji fassarar dariyar da ya ɗazu kenan ba ta mugunta bace sauƙi ne yazo dan haka sai annabi ya sha ya asalin shan ya ragowar kaga yadda mu'jiza ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muhalli shahid din wannan hadisin kaji yadda annabi suke zaune da waɗannan ahalus suffati ina fata mun fahimta da haka dama kun da ji abinda Abu Zarrin yace sannan gashi malam yace wa wa kharraja tirmidhi an al-Barra ibn Azib fi qawlihi wa la tayammamu al khabith minhu tunfiquna qala nazalat fina ma'shar al-ansari kunna ashabu nakhlin قال فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع دعين إذا جاع إذن ينوى تكرك أليشي با إذن يزوبا أتلق وفيضربه بعصا فيسقط من البصر والتم والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقلو قد انكسر فيعلقه في المسجد فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياة قال فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده قال هذا حديث حسن غريب صحيح in ba kuma ta ba mun gabatar da ambatan wannan hadisin da muka zo tafsirin wannan ayar a cikin wannan sura ta bakara waɗannan da ake kawo dabino lalatacce a aje a masallaci an Allah ya saukar da aya cewa kada ku ɗiba daga lalatacce ku bayar lalataccen da in an ba ku ba za ku karɓa ba sai a bisa larura to kada ku baiwa wani to waye suke ɗiban wannan dabinan suna ci sai ka ce ahalus suffati ne ina fata mun fahimta to da kun ji malam ya yace kala ulama'una ƙurɗubi ya ce malamanmu suka ce wa kanu radiyallahu anhum fil masjid daruratan waɗannan ahlus suffa ɗin sun kasance makwancinsu to masallaci ne amma sai ya ce daruratan a bisa larura wannan maganar jama'a ta malaman malikiya ne wasu daga ciki shin ana kwana a masallaci ko ba a kwana a masallaci sai suka ce ana kwana amma inda larura in ba larura to sai dai a garka mai masallaci ba za a bar kowa ya kwana ba haka wasu cikin malaman malikiya suka faɗi amma wannan maganar jama'a wacce take daidai ita ce ana kwana a masallaci alal jawazi jama'a hasali ma haka daidai ne in ma bai zama mustahabbi ba jama'a babu dalilin da ya karhanta kwanan mutum a masallaci don wasu na hujja cewa yi saurayi ne zai iya mafarki kuma in yi mafarki to ai mani zai fita zai bata masallaci sai mu ce ba mamaki in mun ga malikiya sun yi wannan fatawar don sun tafi dama ala ja maniyi <laughs> ina fata mun fahimta don haka sai mu ce mani ma tukuna ba na najasa ba ne balle ku yi hujja da shi akan kwanan saurayi a masallaci jasa ne e ba daidai ba ne ina fata mun fahimta don haka daidai ne in samari sun kama ta kama za su kwana a masallaci daidai ne su kwana ka yi baƙi ka kawo su masallaci daidai ne jama'a masallaci wuri ne da ya kamata ya zama wuri ne na biyan bukatun musulmi jama'a ya kamata a ce a masallaci akwai wurin kwana a masallaci akwai shago akwai wurin sai da abinci akwai restaurant akwai wato asalin wurin wanka akwai gurin makewayi akwai gurin hutawa akwai ɗakin taro akwai parking space akwai kaza akwai kaza duk ya kamata masallaci ya ɗauki waɗannan jama'a kama ka kalli masallatan mu hatta inda mata za su yi sallah za ka ga a yi <laughs> ba ku lura ba jama'a inda mata za su yi sallah ba a yi a ce to ga wurin ku ku mata ga wani guri an tattalar muku wannan na daga cikin yadda ya kamata a yi gyara game da yadda ake gina masallatai ba za a yi wurin mata ba amma za a je a yi kuttin liman wannan mihrabin mihrabi kuke ce mushi eh, mihrabi ne ko mihrabi mihrab bid'a ne jama'a bid'a ne har sahabbai suka kare babu wannan mihrabin jama'a a duniya bid'a ne na iya tuna sunan wani littafi ma'ana wani littafi da na karanta sunan shi ne ba ni iya tuna ya ɗauko tarihin wannan mihrabin yaushe aka fara shi a duniya ya ce wani gwamna ne na sarki imma harunan rashid imma wani cikin sarakuna na daula abbasiya ko mawuya jama ba ni iya tunawa ya ce shi ya fara yi bida ne ba shi da asali jama'a yanzu ka je masallatan ahlus sunna za ka ga hatta makewayi babu inda zaka tsuguna ka fitsari ba tsuguno na bayan gida ba fitsari babu in ka tsuguna sai ka ga kuna hada ido da wani kashi da rana ta dake shi ruwa ya dake shi ya sati biyu sai ka ji zuciyarka na tashi amma bayin ina bayin masallaci in ko cikinka ya murɗa to sai dai ka sheka a guje in ba yi wasa ba ka yi a wando wani ke ba mu labarin malaminsu suna karantarwa a wani masallaci malamin na musu karatu sai ya kira sunan shi wane e eh, rike min ɗalibai kaza zan dawo ce algafata malam lafiya ce bari zan dawo Sanya ya je ya dawo ce ce kai ka san abin da ya faru ciki na ne ya murda ya ce bashin na hau a kai kai ta ne ta tafiya ya ce bayin kasuwa na je wallahi <laughs> bayin kasuwa masallaci ya kamata a ce akwai toilet masallaci ya kamata a ce akwai gurin wanka akwai ɗakin taro in kana da kuɗi kaɗan zagaya kai siyayya akwai shago akwai gurin sai da abinci akwai kemis akwai asibiti masallacin annabi diya biya waɗannan bukatun gaba ɗaya jama'a kun tuna sa'adu ɗan mu'az a masallacin annabi aka gina mashi aka kafa mashi tanti aka yi jinyar shi sa'adu ɗan mu'az kun tuna wata baiwa da take kwana a masallaci to kaji kuma wata matsala ina fata mun gani mu dai dawo karatu jama'a ma'ana mace na shiga masallaci in tana al'ada ko ba ta shiga ko ya halatta ta shiga ta zauna ko ta shiga ko ta wuce ko ta karba ko ta yadda dai suke faɗi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta jama'a ba dalilin da ya hana ga mace an kafa mata tanti a masallaci za ka ce ba ta al'ada ne? tsohuwa ya su kawo dalili ya eh, su kawo riwaya ina fata mun fahimta da haka jama'a kunji da haka mu dawo kan matsalar ƙurƙubi ya ce kala ulama'una wa kanu radiyallahu anhum fil masjidi daruratan malaman malikiya suka ce waɗannan ahalus suffa sun zauna ne a masallaci a matsayin masauki saboda larura wannan magana jama'a kuskure ce don fassara wani abu ne da yana da buƙatar dalili jama'a Allah ka yafe mana gaba ɗai wa aka lomina sadakati baruratan sannan sun ci ne daga sadaka a matsayin larura wannan magana daidai ce ita kuma jama'a mana in ka shiga larura to ka ci sadaka in ba ka a larura to sadaka ba ta halatta gare ka ba hmm. na fata mun fahimta za mu zo za mu tattauna bayanai game da su wane ne ya halatta su karɓi sadaka malam ya ce falon ma fataha Allahu alal musulmina istaghnau an tilkal hali wa kharaju thumma malaku wa ta'ammaru yace a sa'ad da Allah ya yi wa musulmi fatahi a da suna cikin kunci da talauci da damuwa da Allah ya buɗa musu suka samu dukiya suka samu nau'i na kasuwanci istaghnau an tilkal hali sai suka wadatu daga su karɓi sadaka sannan wa kharaju kuma suka bar masallaci summa malaku har ma wasu suka yi mulki daga cikinsu wata ammaru wasu suka yi shugabanci ina fata mun fahimta ce thumma bayyana Allah subhanahu min ahwali ulaika al-fuqara al-muhajirin ما يوجب الخلو bi بقوله ta'ala, الذين أحصروا uksiru سبيل الله daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayanin halin waɗannan mabukata cikin muhajirai halin da idan ka ji to hali ne da ke wajabta alhuluwa alaihim tausaya musu ina fata mun gani bi kaulihi da faɗin Allah da ya ce uhsiru fi sabilillah an katange su an tsare su daga fita wato asalin su kasuwanci saboda aikin Allah ina fata mun fahimta ma'ana ba a bar su sun je sun nemi kuɗi ba ko kuma kafirai sun hana su fita saboda kafirci gaba ɗaya shi ya mamaye duniya a lokacin kamar yadda za mu zo mu ji to yanzu wannan hali da suka samu kansu hali ne na a tausaya musu hali ne na a ɗebi sadaka a basu ina fata mun gani wal ma'ana hubisu wa muni'u ai ma'anar wannan uhsiru fi sabilillah ai hubisu an tare su an kange su wa muni'u an hana su قال قتادة وابن زيد معنا أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو yace ba sa tasarrufi a cikin rayuwarsu ma'ana ba su tafiye-tafiye ba su ƙulla kasuwanci da wani ba su zuwa gari kaza ba su siyo kaya khawfal aduwi saboda gudun haɗuwa da abokan gaba ولهذا قال تعالى da wannan dalili Allah ta'ala ya ce la yastati'una darban fil ardi ba su iya kasuwanci a cikin ƙasa likaunil biladi kulliha kufuran mutsubikan saboda duk duniya a wannan lokacin to kafirci ya kewaye ko'ina duk inda suka je to kafirci ne malam ya ce wa haza fi sadril islami wannan dai ya faru ne a farkon musulunci kafin musulmi su yawaita kafin da'awa ta musulunci ta yadu malin ce faqillatuhum ƙarancin musulmi a wannan lokaci ƙarancinsu su tamna'u mina bil jihadi jihadi ya hana su fita su nemi kuɗi wa inkarul kuffari alaihim da kuma inkarin da kafirai suke musu islamahum akan musuluncinsu wannan yamna min at-tasarruf tijara sai ya hana su yin kasuwanci da neman dukiya fa fukara sai suka wanzu a matsayin mabukata waɗanda suka cancanci a ɗauki sadaka a basu wakila wasu suka ce a'a kun ji ma'ana ta farko wasu suka ce a'a ma'ana la yastati'una darban fil ardi ay lima qad alzamu anfusahum min al jihadi saboda abin da suka rataya ma kansu suka wajabta ma kansu na jihadi to jihadi jihadi da sunan yaƙi jama'a jihadi da sunan da'awa da karantarwa jihadi da zama don wa'azi don amfanar da mutane da haka duk wanda ya fita jihadi ko wanda ya zo na karantarwa ko ya hajjaze shi aka tara mushi wasu ɗalibai ya nemi su karatu yana karantar da su yana tarbiyyar su to zai iya shiga ƙarƙashin uhsiru fi sabilillahi jama'a kun ga waɗannan malamai na allo da ake kiransu da malaman zaure waɗanda babu abin da suke sai karantarwa da karatu da asuba ya fito ya karatu da safe ya fito ya karatu zuwa hantsi da rana ya karatu bayan azahar da la'asar yayi tsakanin magariba da isha yayi to irin waɗannan jama'a sun shiga ƙarƙashin uhsiru fi sabilillah dole a ɗiba jama'a daga sadaka a ɗiba a ciyar da su a basu dole a taimake su da kayan abinci dole ne a ba su abin da za su rayu da shi don sun tare ma musulmi wani abu da da ba su yi ba da wajabcin ya hau kan musulmi gaba ɗai jama'a muna fahimta da kyau ko tama mu kalli yadda malaman allo aka yi watsi da su jama'a dole ta buƙatar da su sai sun ɗan yi rubutun sha sai an rubuta wani hatimi nan sai an yi wata 'yan laya an ba da wata sa'a don su samu ɗan abin da za su ci akwai wanda ya ce sai ɗaliban almajiran sun je sun yi bara abin da suka samu sai ya kalli mai kyau sai ya ɗauka sai ya bar musu mara kyau masu kuɗi kuma sai suka koma suna amfani da malaman su ne musu tsafi suna ba su ɗan abin da bai taka kara ba balle ya karya wasu daga cikinsu na san wani daga cikinsu da idan aka ba shi rubutu zai rubuta lakadija akum kafa dubu saba'in da wani abu shi ma in zo sai ya raba ma almajiran shi manya su ma in suka zo in wani ya daidaici idan ala gafarta sai ya ɗabi tawada da ƙaro sai ya ɗan tsiyaya a cikin ruwan bokiti sai ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa sai ya ce to shi kenan in ya zo sai a ɗiba sai a bayar din ya jawo waɗannan magudi da yaudara da abubuwa da suke na duba da abubuwa shine an bar su ne ba a kulawa da su ita kuma gwamnatin ba gwamnati ce ta musulunci ba ba gwamnati ce ta musulunci ba balle a ce suna da wani sahani da za a ɗiba a basu amma ya kamata a ce a kudin local government a kudin jiha a kudin tarayya a ware wa waɗannan malaman a basu kuma ba tare da an kafa musu wani sharaɗi ba don su ma 'yan ƙasa ne ai ko ba najeriya ba ne kuma alheri suke kawowa ko shari ƙur'ani fa suke karantarwa jama'a amma sai aka fito da wani shiri na yaudara wani almajirai shiri aka kafa mata wani wata hukuma amma fa a kaikaice a zahiri taimako ne amma ta ƙarƙashin ƙasa shine ta ya za a yi a kashe makarantun allo a aikace sun yi haka jama'a a aikace suna ɗibar kuɗaɗe suna baiwa irin waɗannan makarantun suna gina musu ajujuwa suna kawo musu kujeru da littattafai na kayan karatu amma kuma suna sa musu sharaɗin da dole sai sun cika daga cikin sharaɗin irin waɗannan makarantun da wannan shiri da wannan gwamnati da za ta sauka nan da 'yan kwanaki ta ƙirƙiro game da almajirai daga cikin sharuɗan da take sa musu shine in ta gina muku makaranta to za ta zo ta sanya wata alama haka ai wasu lambobi ai wasu kaza ai wasu kaza sannan makarantarku to tana ƙarƙashin tana ƙarƙashin gudanarwa da kulawa ta wato asalin wato da yake da suna eh, office ɗin education na wato asalin local government don su suka sani don haka za a iya turo muku malamai ba lallai su zama irin ba ba lallai su zama musulmi ba sannan za a iya turo muku headmaster sannan akwai darussa da suka yi introducing a cikin tsarin makarantarku to ina taku manufar da haka za ka ga an gina muku gida gidan sama sosai an gina akwai inda wani yake faɗa min da aka tashi tura wani malami sai aka tura kirista ba musulmi ba a makarantar allo don haka jama'a waɗannan abin da suke nufi shine dukkan malamin da ya tare shi yana da'awa yana karantarwa ya cancanci a ɗiba a bashi jama'a ina fata mun fahimta da in ya watsar ya ce bai yi shi ba wanda ya isa ya ce a'a amma cin shi da shan shi ɗan adam ne ba dutse ba yana da iyali yana da 'ya'ya yana da kaza yana da kaza ina fata mun fahimta ku duba yadda annabi ya ta tura sahabbai ya ta tura su wane je ka gari kaza wane je ka gari kaza wane je ka yi musu wa'azi a lokacin babu musulunci bai da shi da gwamnati ta kafu musulunci ya samu arziki a zamanin sayyidina umar yaya sayyidina umar ya yi wa sahabban manzon Allah sai ya ce an ba na albashi wani an yanka mashi albashi ya ce tashi bai wani aiki sai a ce ka yi aiki ai kai kai aiki ma kuwa wanda ya jihadi tare da manzon Allah ai shi ya aiki ko kuwa jama'a don haka umar ya ba su albashi ba su ci albashi a banza ba jama'a kuma ba banza suke ci ba don haka aka bawa ne har abdullahi dan abbas a cikin albashin shi ya yanka wa wasu almajiran shi albashi ana ba shi albashi yana ba su albashi sai ka san ba irin na najeriya ba da na najeriya ma bai ishe ka ba eh, da bashi za a sa watan sannan da kuɗin sun zo to sun tafi a biyan bashi ba su ma biya ba kuma ba su biya bukatar ba kana sa ran ka gama aiki a baka fensho da garatuti sai a samu wasu masu zurfin imani sai su rubuta ciki a kan shi Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye don haka malam ya fassara cewa uhsiru fi sabilillah in ma dai saboda ba su iya fita su kasuwanci saboda kafirci ya mamaye ko'ina kaga wannan zamanin annabi kenan a farkon musulunci to amma yanzu za ka iya zuwa gari kaza za ka iya yin kaza za ka iya kaza jama'a shi ya sa ku kada ku zargi wasu daga cikin malaman da in sun watsar da ɗalibansu sun tafi neman kuɗi kada ku zargi waɗannan malaman kada ku zarge su jama'a don wani shiri ne almajiransu ɗalibansu suke musu na su kula da rayuwarsu irin wannan zargin an yi wa malam albani Allah ya gafarta mushi a sa'ad da zai tafi makaranta da sa'ad da zai tafi neman kuɗi bai ɓoye komi ba don dama ɗabi'a shi ce baya ɓoye wani abu ya ce jama'a za mu tafi neman kuɗi don mu gina da'awa haka ya faɗi ya tafi ya je nan ya buga nan ya buga nan sana'a kasuwanci sai ga wasu malamai suna mishi nasiha algafarta malam an ce ka watsar da ɗalibai ka koma neman kuɗi sai ce eh amma ina nema ne don na gina da'awata na san ba ku manta da waɗannan maganganun ba to amma a lokacin babu irin zargi da ba a yi ba da sharri da ƙarya da ƙazafi wasu suka ce an mushi kuciya kuciya wasu suka ce an mushi asiri wasu suka ce ya watsar ya zama ɗan duniya kuma abin mamaki yan uwa ne a halussunna suke waɗannan maganganu abin ta takaici abin ta takaici yanzu waɗannan maganganun da ya faɗi jama'a umniyar shi manufar shi kan ya kwanta ya rasu ta kai labari ko bata kai ba ta kai da ya samo kudin bai dawo ya gina katon gida ba bai dawo ya buɗe wani business da zai rika samar mashi da kuɗi ba sai ya gina abin da zai amfani al'umma gaba ɗaya sai ya gina makaranta ya gina tashi da'awar tukinan malami a sa'ad da ya ji zai rushe shi kenan zai iya tafiya neman kuɗi jama'a A kamata ku fahimci wannan dan da ka kaskanta ka tafi kana neman sadaka gurin wane da wane su kaskantar da kai ka da addininka da mutuncinka ya kaskanta to gwanda ka rufe makarantar ka kaje in neman ilimi ne kaje in neman kuɗi ne kaje dan annabawa ma sun nemi kuɗi neman kuɗi ba haramun ba ne jama'a in neman kuɗi yana rage imani da Allah bai bar annabawa sun yi ba da bai bar manzon Allah ya yi ba mun samu kanmu a wani irin yanayi ne jama'a duk wanda zai gina ma makaranta ko kai malami ya rika ɗaukar nauyinka yana ci da kai da iyalinka da kaza to kuma ba za ka iya yin da'awa ta gaskiya ba yana da wuyan gaske don da ka yi karatu sai a ce to fa Aladu fa yana nan alhaji fa yana nan kaga fatawa sai ke kwana kenan to amma kaga in kai din nan ka tsayu da kanka makarantar ka ba wani ya gina maka ba kudin ka ka nema ka gina gidanka kai kake ci da gidanka in matarka ta yiwu kai kake ragon suna rigar ka kai kake ɗinka wa kanka kai kake kaza to kaga abin da ka gani a karatu shi zaka karanta ko zai niƙe ka ya nike gaba ɗaya masu sauraron ka sai ka karanta shi ko kuwa jama'a to sannan ta ɗayan gefen kuma abin cewa shi ne, masu kuɗi su dawo su cire kuɗinsu su taimaki addini kuma saboda Allah ba dan su nannaɗe malami su saka shi a aljihu ba su gina addini saboda Allah su taimaki addini saboda Allah su ɗauka in sun ciyar da wannan malamin to fa su ɗauka addini suka yi ma ba malamin suka yi ma ba kuma kansu suka yi ma Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye jama'a ne min isharar lokaci ya ƙure za mu tsaya a nan za mu tashi almas'alatu asaniya inda ya ce ƙauluhu ta'ala ya humul jahilu agniya aminat ta'affufi ay innahum من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء سامزو متتونا جمد كاميوا درش روقو درش برا درش بمبتنشي za mu zo mu bayyana hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da bara da roƙo da tumasanci ina hukuncin ku je ku ku je ku nemi taimako a gurin wani na gina masallaci ko taimakon kaza ko ku rubuta ko ku gayyaci lancin ko wani kaza ko wani kaza za mu zo za mu bayyana haka a cikin karatuttukan gaba da izinin Allah na tsaya ne ina karanta mana waɗannan saboda suna da matuƙar muhimmanci musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya a wannan ƙasa tamu babu yankin da ake ganin waɗanda ke rayuwa a cikin shi ma baya ne ta fuskar tattali su ne mabarata cikinsu ake samun kutare da makafi da almajirai da kaza to wai shin wannan barar tana da asali a musulunci ko ba ta da asali ina hukuncin roƙo shin ko akwai roƙon da ya halatta ko akwai baran da ya halatta to sannan ko ya halatta da'awoyi da ƙungiyoyi da makarantu da masallatai daidai ne su rika yawo da bokitai suna bara suna nemar wa addini sadaka dama duk za mu zo mu tattauna waɗannan ba za mu yi gaggawa ba za mu bi a hankali saboda matsalolin suna da matuƙar muhimmanci na iya tuna akwai inda muka yi karatu muka karanto waɗannan hadisai kuma cikin riyadu salihin babin da ke karantar da zargin bara da roƙo da bambaɗanci da tumasanci muka ce to kun ga waɗannan hadisan na karantar da bara ba ta da asali a musulunci muka ce to don haka jama'a wannan robobi da ake ɗauka ana zagawa cikin masallaci an idar da sallah sai ka ji wani ya ce to kamar yadda aka saba eh kamar yadda aka saba duk alamis ko duk juma'a ko duk daren kaza ko wannan na da asali jama'a don haka na ce wannan jama'a ba shi da asali na ce kuma ku auna musulunci kullum yana daidaita al'amura ne yana lura da masalih ne na ce ku kalli waɗannan abuwa ɗin da al'imamun nawawi ya jero su a cikin riyadu salihin ya sanya babin zargin rowa kaga yaban alheri kenan da sadaka da kyauta sannan ya zo zargin bara da roƙo sannan falalar sadaka ma'ana kai ka kame kada ka roƙa kada kai tambaya me shi kuma a kwaɗaitar da shi ya rika alheri ya rika kyauta kaga sai ya rika kyauta yana baka ba tare da mutuncinka ya zube ba shi kai mutuncinka ya tsaru shi kuma ya samu falala ya samu lada shi kenan muna gama karatun nan bayan sati ya kewayo wani ya ce to shi fa bai fahimci wannan karatun ba bara ce babu kyau aka ce e bara ba ta da asali a musulunci musulunci ya ginu ne da sadaukarwa ka je ka bincika waɗannan masallatai da gurare da ake bara ana nema musu taimako har yanzu ba su ginu ba jama'a Ana bukatunsu ba su biya ba sannan ba a daina barar ba za ka ga robar ta koɗe ta yi dauɗa ita ma ba a canza ta ba ta gaji kuma me ake samu sai a yi bara a tashi sai ka ga an samu naira saba'in da biyar naira arba'in ya gaggu ne ba za su yi amfani ba ba za su karɓu ba ba za su kasu ba da liman ya ƙara aure sai a ce to yana cinye kuɗin masallaci da lasifika an ji ba ta yi sai ce to ya ce to ina kuɗin da ake bayarwa kullum bara amma naira saba'in da biyar suke samu ko tamanin in sun yi ciniki ne su samu ɗari da hamsin za ta iya foilin janaretan masallaci za ta iya kula da maintenance ɗin masallaci eh, kayan wuta na masallaci sharan masallaci kula da butoci kula da banɗaki ɗari da hamsin za ta iya kula da wannan to yaya ake gina musulunci shine da sadaukarwa ni na sadaukar kai ka sadaukar in muka sadaukar sai addini ya samu izza da daraja don haka wani da ya duba ya ce to shi fa yanzu kanshi ya buga ga dai hadisai eh malam umar duk da hadisai ka biya ka karanta to amma su shekwa ne su ne su ne da suke launching ake neman taimako a masallatansu da marakis ɗinsu to su ba su karanta hadisan nan ba ne ko da yake dai hadisan manzan Allah ne ta ma fa waɗancan su ma fa malamai ne yanzu shi kaɗai yake tattaunawa da kan shi can dai da ya lura kawai sai ya ce ka jama'a ku ci gaba da neman taimakon ku wallahi jama'a shi kenan to za ka zo ka ji bara da roƙo ba ta halatta ba sai ga ɗayan mutane uku hadisi ne sahihi yana na a cikin muslim za mu zo mu karanta shi annabi ya ce innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin roƙo da bara ba ta halatta ba sai ga ɗayan mutane uku to za ka zo ka ji ka shiga cikin su ko baka shiga ba Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace in saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik